daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. خلق farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Juma'a da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin. Bayan sauraron cikakkun labarin duniya sai shirye-shiryenmu ne da kullum inda halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Yanzu kuma ga labarun duniya inda za mu fara da kano labaru. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa bai kamata a ji tsoron tattaunawa ba saboda hanya ce ta jaddada zaman lafiya. Limamin da ya jagoranci sallan Juma'a a birnin Teheran ya gargaɗi ƙasashen larabawa game da harin da gwamnatin mamayar Isra'ila ke kaiwa kan ƙasashe. akalla falasinawa 48 ne suka yi shahada a harin da sojojin mamayar isra'ila suka kai zirin gaza tun daga wayewar garin yau juma'a yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa bai kamata a ji tsoron tattaunawa ba saboda hanya ce ta jaddada zaman lafiya ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya jaddada cewa ana gudanar da dukkanin ayyukan filomasiya cikin cikakken haɗin kai tare da hukumomin da abin ya shafa kuma bisa takamaiman umarni da ayyuka ya ce ba za su taɓa yin ƙasa a gwiwa ba wajen kare haƙƙin da tsaron ƙasar al'ummar iran kuma ba za su taɓa tasirantuwa da ƙage-ƙagen yanayi ba kuma za su yi aiki da ƙarfi da azuma wajen tabbatar da muradun al'ummar iran wannan dai ya zo ne a wata hira da gidan talabijin na kasar iran a yammacin jiya alhamis inda ministan harkokin wajen kasar abbas arakci ya amsa tambayoyi kan yarjejeniyar da jamhuriyar musulunci ta iran da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e suka cimma a birnin alkahira da kuma ci gaban da aka samu a shawarwarin da kungiyar tarayyar turai troka dangane da ɗage takunkumi kan ƙasar iran da yake amsa tambaya kan ko yarjejeniyar da kuma bayanan hukumar ta iaea e game da halin da ake ciki da kuma wadatattun kayayyaki a iran sun ba da damar sake kai har-hare kan cibiyoyin ya ce a nan dole ne a bambanta tsakanin batutuwan biyu na farko tattaunawan iran da kasashen turai uku waɗanda suka daɗe suna ci gaba da gudana tsawon lokaci waɗannan ƙasashe uku har yanzu suna da'awar amincewa da yarjejeniyar makamashin nukiliya amma iran ta ci gaba da gudanar da tarurruka da suka gabata tare da su ko da a lokacin yakin kwanaki goma na sha biyu kamar yadda za a iya tunawa arakci ya yi balaguro zuwa ƙasashen waje don halartar taro da yawa na duniya a birnin Janeba ya kuma gana da tare da tattaunawa da ministocin harkokin kasashe da kuma madam Kales babbar wakili tarayyar turai ana ci gaba da wannan tattaunawa bayan an gama yakin. mai ba da shawara ga jagoran juyin johali musulunci na iran kan harkokin kasa da kasa ya yi jaddada cewa dole ne duniya ta daina yin shiru game da zaluncin 'yan sahayoniya Ali Akbar Vilayati mai ba da shawara ga jagora kan harkokin ƙasa da ƙasa ya yi Allah wale da wuce gona da irin da Yahudawan sahayuniya suka kai ƙasar Qatar yana mai cewa dole ne duniya ta daina yin shiru kan zaluncin Yahudawan sahayuniya saboda ba su san iyaka kan laifukansu ba. Vilayati ya bayyana a shafin sanatotar game da harin da gwamnatin 'yan sahayuniya ta kai kan ƙasar Qatar yana mai cewa. keta dokokin ƙasa da ƙasa da keta alfarman ƙasashe ya zama al'ada ga 'yan sahayoniya kuma dole ne duniya ta kawo ƙarshen wannan shiru ya kuma jaddada cewa kowa ya ga cewa za a zalimar gwamnatin 'yan sahayoniya ba ta san iyaka a cikin laifukan da take aikatawa ba har da aka yi kan ƙasar qatar da 'yan uwansu falastinawa da suka halarci taro ba abin amincewa ba ne. limamin da ya jagoranci sallar juma'a a birnin teheran ya gargaɗi ƙasashen larabawa game da harin da gwamnatin mamayar isra'ila ke kaiwa kan ƙasashe. limamin da ya jagoranci sallar juma'a a birnin teheran fadar mulkin ƙasar iran ayatollah said ahmad hatami ya gargaɗi gwamnatocin kasashen masar jordan bahrain da saudiya cewa gwamnatin mamayar isra'ila za ta kai musu hari idan har ta samu iko yana mai da cewa hanyar tunkarar haramta ce ƙasar isra'ila 'yar mamaya ita ce mayar da martani mai ƙarfi kanta limamin sallan juma'a na tehran ya bayyana a cikin hudubarsa cewa a matsayin san limamin sallan juma'an tehran yana cewa kuma dole ne gwamnatocin kasashen masar jordan bahrain da saudiya su ji cewa idan haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sami iko za ta kai hari gare su taken Netanyahu shine kafa babban Isra'ila ma'ana daga kogin Nilu zuwa kogin Euphrates kuma yana son kwace wasu sassan kasashe a Masar da sassan yankuna a kasashen Masar da Jordan. Limamin salin Juma'an na birnin teren ya kuma yi tsokaci kan harin baya-bayan nan da gwamnatin mamayar Isra'ila ta kai kan kasar Qatar da harkwatar kungiyar Hamas yana mai cewa halin wannan yahudawan sahiniya shine zubar da jinin bil'adama kuma an kirkire ta ne shekaru 80 da suka gabata da nufin zubar da jini ya kara da cewa kada ku yi shakku cewa tabbas amurka na da hannu a wannan aika-aika sararin samaniyar ƙasar qatar yana ƙarƙashin sansanin ubaid na amurka ta ba za ta san kai niyan kai harin ba wasu kuma sun ce ya zama wajibi isra'ila ta aiwatar da wannan farmaki kuma trump ya ce ya yi baƙin ciki ba don komai ba ba don kai hari kan ƙasar ƙatar ba sai don ta gaza kuma shugabannin hamas sun tsira masu saurare kada a sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin tehran aƙalla falasɗinawa arba'in da takwas ne suka yi shahada a harin da sojojin mamayar isra'ila suka kai zirin gaza tun daga wayewar garin yau juma'a falasinawa arba'in da takwas ne suka yi shahada a ci gaban da kai har haren wuce gona da iri da sojojin mamayar isra'ila suke kaiwa kan zirin gaza tun daga wayewar garin yau juma'a majiyoyin asibitin gaza sun bayyana cewa shahidai ashirin da bakwai ne aka kai su asibitin ashifa shahidi ɗaya zuwa asibitin almahmudiya shahidai uku zuwa asibitin shahidai na al'aqsa da shahidai biyar zuwa asibitin annasar wani falistini ya yi shahada kana wasu kuma suka jikata a lokacin da sojojin mamayar isra'ila suka kai hari kan wani gida da ke unguwar sheikh Ruduwa da ke arewacin gaza wani dalili da ba zato wato wani dalili da ba zato ba tsammani ya jinyo gazawar kashe manyan shugabannin kungiyar hamas a doha kafafin yaɗa labarai sun bayyana cewa wani dalili na ba zata a ranar laraba da ya biyo bayan gazawar da isra'ila ta yi na kashe manyan shugabannin hamas a doha babban birnin qatar kamfanin dillancin labaran rt ya nakalto tashar talabijin ta channel 12 cewa kwana guda bayan kaddamar da harin kawar da ofishin kawar da ofishin siyasa na kungiyar hamas a birnin dauha rahotanni na nuni da cewa harin bai yi nasara ba sakamakon matakin da shugabannin hamas suka ɗauka na yin sallan azahar tare da ficewa daga ɗakin tattaunawan wani abin ban mamaki shine shugabannin hamas sun bar wayoyinsu a cikin ɗakin tattaunawar lamarin da ya bata leƙen asirin isra'ila da cewa har yanzu shugabannin na nan a wurin da aka kai harin ƙarshen labarun duniya kenan thank Yanzu kuma ga shirye-shiryenmu ne da kullum da suka hada da sharhin bayan labarai shirin ko kun san don matasa da muryoyin masu saurare. Fatan za yi saurari lafiya. sharhin na da Allah dai zai dubi ne dangane da matsayar gwamnatin amurka akan makaman kungiyar hezbollah da kuma matsan lambar da take yi akan gwamnatin kasar labanan wajen ganin cewa an kwance waɗannan makamai da amurkan ke kallon su a matsayin wata babbar barazana ga yunkurin isra'ila na mamaye kasar labanan a cikin 'yan kwanakin nan an ga yadda manzan musamman na amurka akan harkoki da suka shafi kasar syria ake ta kai komo a tsakanin kasashen larabawa musamman ma a kasashen syria da labanan da kuma wasu daga cikin kasashen larabawan yankin tekun fasha babbar manufar amurka ta aikewa da manzanta na musamman akan harkokin kasar syria zuwa kasar labanan shine gamsar da shugabannin kasar ta labanan na tabbatar da cewa sun amince da dukkanin sharaɗan da amurka ta gindaya na ganin cewa an kwance makaman kungiyar hezbollah wadda amurkan ke kallon su a matsayin wata babbar barazana ga manufofin amurka yankin gabas ta tsakiya da ma manufofin isra'ila na ma mai kasar labanan da kuma kasar syria da wasu yankuna da suke makwabtaka da kasar ta labanan dukkanin waɗannan abubuwa dai suna ɗaya daga cikin manufofi da amurka take hankoran cimmawa bayan da isra'ila ta ƙaddamar da hare akan yankin zirin gaza da kuma irin matakan da kungiyoyin gwagwarmaya na yankin gabas ta tsakiya suka dauka na mayar da martani domin nuna cikakken goyon bayan su ga al'ummar gaza musamman ma dai kungiyar ta hezbollah wadda isra'ila da amurka da sauran kasashen yammacin duniya da suke marawa isra'ila baya suka hada karfi da karfe wajen hankoran ganin cewa sun murkushe ta da karfin tuwo inda suka yi amfani da dukkanin karfinsu wajen kaddamar da harare kan kungiyar da shugabanninta da kuma wurarenta da kuma al'ummomin yankin kudancin kasar labanan wanda aksarinsu magoya bayan kungiyar hezbollah ne daya daga cikin abubuwan da isra'ila take ganin cewa ta yi amfani da su wajen ganin cewa ta raunana kungiyar hezbollah shine kisan wasu daga cikin manyan shugabanni na wannan kungiya musamman ma tsohon babban sakataren kungiyar said hassan nasrullah da kuma wasu daga cikin manyan kwamandojin kungiyar da suka hada da fu'adu shukur da ibrahim akil da kuma ali karaki kamar yadda kuma suka kashe ɗaya daga cikin manyan jagoran kungiyar wato said safiuddin wanda ya maye gurbin said hassan nasrullah mako guda bayan haka kuma isra'ila ta kashe shi duk da cewa dai isra'ilin ta fahimci daukar irin waɗannan matakai ba zai taɓa sanya ƙungiyar hezbollah da kawo ƙarshen ayyukan ta na kare ƙasar labanan ba ko kuma raunana ƙungiyar alhasali ma dai ƙungiyar hezbollah ta tabbatar da cewa akwai makamanta da dama waɗanda har yanzu ba ta yi amfani da su ba duk da yakin da aka gwabza tsakaninta da isra'ila na tsawon kwanaki 63 amma ta yi amfani da wani bangare ne kawai na makamanta kuma an ga irin yadda kungiyar ta hezbollah ta yi raga-raga da wasu muhimman yankuna na isra'ila da kuma kashe adadi mai yawa na sojojin isra'ilan a cikin yankunan kudancin kasar labanan a lokacin da suka saka kafasu a yankunan baya ga kuma amurka ta aiko manzan nata na musamman zuwa kasar labanan a cikin 'yan kwanakin nan inda ya tattauna da dukkanin bangarorin guda uku shugaban kasa firaminista da kuma shugaban majalisar dokoki daya daga cikin sharɗan da amurka ta kafa wa kasar labanan na bayar da taimako domin sake gina yankunan da isra'ila ta rusa a kudancin birnin beirut da kuma sauran yankuna na kudancin kasar ta labanan shine tabbatar da cewa an kwance da mara ta makaman kungiyar hezbollah duk wata cewa dai tun da farko tun bayan da isra'ila ta ragargaza wasu daga cikin yankunan kasar labanan din da sunan cewa tana yaki da hezbollah duk wata cewa dai dukkanin yankunan da ta rusa na fararen hula ne amma dai ta yi kirarin cewa yankuna ne na mutane masu goyon bayan kungiyar hezbollah akan haka amurka ta ɗauki dukkanin matakai na siyasa da kuma karfin da take da shi na faɗa a ji akan ƙasashen larabawa na ganin cewa ba a sake gina waɗannan yankuna da isra'ila ta rusa a lokacin yakin ba tare da yin amfani da hakan a matsayin wata dama ta kafa sharaɗanta da kuma tilasta ƙasar labanin yin biyayya ga waɗannan sharaɗa wani abu wanda yake da ban mamaki shine yadda wasu daga cikin kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya suka zamanto masu irin wannan ra'ayi na cewa ba za a sake gina kasar labanan ba musamman ma dai yankunan da isra'ila ta rusa har sai an kawo ƙarshen mallakar makamai masu haɗari da ƙungiyar hezbollah take yi yayin da wasu daga cikin kasashen larabawa masu ganin cewa dole ne a kwaɓe dukkanin makamai wanda ƙungiyar hezbollah take da su din kuma ƙungiyar ta dawo ta zama jam'iyya ta siyasa kawai kamar sauran jam'iyyu duk wadda cewa dai ƙungiyar hezbollah ba ta kaɗai ce kungiya a ƙasar labanan wadda take ɗauke da makamai ba bilhassali ma dukkanin kungiyoyi da jam'iyyun siyasa a ƙasar labanan suna da ɓangare wanda yake ɗauke da makamai wani kuma tarihin ƙasar labanan ya riga ya tabbatar da hakan cewa ƙasar labanan ƙasa ce wadda ta ginu kan ɓangaranci da mazhabanci da kuma aƙidu da kuma addini wanda kuma kowane ɓangare yana da nasa ɓangaren da yake ɗauke da makamai ɗin to amma kuma makaman kungiyar hezbollah ne kawai suka tsone wa amurka da isra'ila da kasashen larabawa da na turawa ido wannan wata babbar manuniya ce da ke ishara da cewa kungiyar hezbollah ita kaɗai ce ƙasar da take faɗa domin kare ƙasar labanan akan manufofi na ƙasa wanda kuma hakan shine babban abin da isra'ilan take gudu domin kuwa kungiyar hezbollah ita kadai ce kungiyar da take yin sadaukarwa da bayar da dukkanin shugabanninta da mabiyanta da 'ya'yanta da dukiyoyin da suka mallaka domin kare kasar labanan da al'ummarta ba ga kuma irin sadaukarwar da kungiyar hezbollah din ta yi a lokuta daban-daban a lokacin da suka gwabza yaki da isra'ila ya tabbatar da hakan bilhassari ma a lokacin da isra'ila take mame da kasar labanin baki ɗayanta a shekara 1982 kungiyar hezbollah ita ce ta kori isra'ila daga cikin birnin beirut ta danna sojojin isra'ila har zuwa kudancin kasar sannan kuma a shekara ta dubu biyu kungiyar hezbollah ta kori isra'ila baki daya daga cikin gasar labanan wanda kuma hakan ya faru ne sakamakon irin karfi na soja da kungiyar ta hezbollah take da shi da kuma dagewa da kwazo da sadaukarwa da take da ita da kuma imani da dogaro da allah maɗaukakin sarki wajen cimma wannan buri na kare al'ummarta da kuma ƙasarta. masana akan harkokin tsaro da kuma na siyasa sun yi imanin cewa idan har amurka da isra'ila suka samu nasarar ganin cewa an kwace makaman kungiyar hezbollah to kuwa tabbas kakasu ta yanke saka domin kuwa isra'ila za ta ci karanta babu babbaka a cikin kasar labanan da ma dukkanin sauran kasashen yankin hatta kasashen larabawan da suke goyon bayan isra'ila da amurka wajen ganin cewa an kwance da marar makamai ta kungiyar hezbollah tabbas su ma ba za su sha ba domin kuwa isra'ila tamkar kare ne mahaukaci wanda bai san shi ba hatta su so da suke neman yardar isra'ila isra'ilan ba za ta taba amincewa da su ba domin kuwa tana kallon su a matsayin makiya kuma tabbas tsakaninsu da isra'ilan akwai ranar ƙin dillanci. ko kun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a goma sha biyu ga watan satumban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha tara ga watan rabi'ul awwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru hamsin da ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan satumban shekara ta alif ɗari tara da saba'in da hudu sojin ƙasar ethiopia suka yi wa sarki haila salasi juyin mulki an haifi haila salasi a shekara ta 1892 a kasar ta habasha da farko dai an ba shi gwamna a wasu jihohin ƙasar sannan kuma ya zama rima mai jiran gado daga ƙarshe kuma a shekara ta 1930 ya zama sarkin kasar habasha sarki haila salasi ya yi ƙoƙari matuƙa wajen kyautata rayuwar mutanen ƙasar habasha da farko ya haɗa kan kabilan kasar sannan kuma ya kyautata tattalin arzikinta ya kuma kafa kotuna da kuma rubuta kundin tsarin mulki na ƙasa sannan kuma a bangaren kasashen waje ya yi ƙoƙari matuƙa wajen yin kyakkyawar alaƙa da kasashen duniya inda ya tafiye-tafiye har zuwa ƙasashe sittin. ya samu damar mai da birnin addis ababa ya zama cibiyar ƙungiyar ƙasashen afirka ta oeu a lokacin wanda kuma har yanzu birnin na addis ababa shine cibiyar ƙungiyar wadda ta koma tarayyar afirka ko kuma au e daga bisani wanda kuma har yanzu babbar cibiyar tare a afirka tana nan a birnin addis ababa fadar mulkin kasar habasha a tsakanin shekarun 1935 zuwa 1941 sojin italiya sun mame kasar habasha amma turawan ingila suka mai da shi akan mulkin kasar amma da ƙarshe bayan shekaru 35 yana sarauta wasu sojoji sun masa jiwon mulki a ranar irin ta yau sannan kuma shekara guda bayan haka ya rasu. masu saurare ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyu ga watan satumban shekara ta 1980 janar kan'an erwan babban hafsan sojojin kasar turkiya ya jagoranci wani jiwo mulki wanda kifar da gwamnatin firaminista suleiman demiral cin hanci da rashawa da kuma ta barbarewa tattalin arziki na kasar turkiya suna daga cikin dalilan da suka sanya sojoji suka kwace mulki a lokacin amma bayan shekaru takwas sojoji sun gudanar da zabe kuma sun mika mulki ga zababben shugaban kasa a shekara ta 1989 masu saurare ko kun san cewa shekaru 39 suka gabata a rana irin ta yau hafiz muhammad yusuf sadidi ɗaya daga cikin ƙwararru a fannin rubutu na ƙasar pakistan ya rasu a lahore an haife shi da a shekara ta 1920 a garin chakwal sannan kuma ya koyi fasahar rubutu daga manyan malamai irin su muhammad sharif tajuddin da kuma su zarrin kalam da dai sauransu ya kuma fara karatun koyon fasahar rubutu ne tun yana matashi babban aiki na wannan malami shine yin amfani da wannan fasaha wajen yin rubuce-rubuce musamman ma rubutun nan na miranat wanda aka fi sa a kasar pakistan wanda kuma ya zama ɗaya daga bangaren al'adun kasar wanda kuma dukkanin waɗannan ayyuka suna komawa ne ga fasaha ta wancan lokaci yana ɗaya daga cikin waɗanda suka bunƙasa wannan fasaha a ƙasar pakistan da ma yankunan kudancin nahiyar asiya wannan masanin adabi ya rubuta littafai daban-daban mafi shahara da ke littafansa akwai littafin nan wanda ya kira koyarwar nahas sannan kuma ya rubuta wasu littafai ɗin a ɓangaren fasahar rubutu da kuma adabi. masu aure ko kun san cewa shekaru 105 da suka gabata a rana irin ta yau shak muhammad khayabani malamin gwagwarmaya kuma mai fafatukar kafa tsarin mulki da adalci a kasar iran ya shahada an haifi shak muhammad a shekara ta 1297 hijira shamsiyya a garin hamene wanda yake cikin yankin azerbaijan sannan kuma ya fara karantar da ilimin addini a garin tabriz ba kamar sauran ɗalibai waɗanda suka taƙaito ga ilimin fiƙihu da usul ba wannan malami baya ga karatun fikihu da usul ya yi karatu a bangaren lissafi da falsafa da kimiyyar lissafi da tarihi da kuma adabi bayan nasarar juyin juhali na mashruɗiyya da aka yi a ƙasar iran a shekara ta 1903 rayuwar shak muhammad khiyabani ta shiga wani sabon salo a zamaninsa al'amurra a bangaren harkokin addinin musulunci a ƙasar iran sun kasance a cikin rudani ba ga kuma yanayin tafiyarwa na mulki shi ma yana cikin wani rudani na musamman saboda tsoma baki da kasashen yammaci suke yi da kuma kasashen gabashin duniya musamman ma dai rasha da ingila da jamus bayan hamɓarar da muhammad ali sha daga kan karagar mulkin kasar iran hiyabani yana da shekaru talatin a duniya a lokacin ya je majalisar dokokin kasar iran din a matsayin wakilin mutanen tabriz ya yi adawa da mamayar da rasha ta yi wasu yankuna na kasar iran a lokacin da yake majalisar dokoki a kasar iran din a wa'adinsa na biyu sannan kuma ya yi yaƙi da yarjejeniyar mulkin mallaka ta baskun daula wadda aka kulla tsakanin iran ɗin da kuma gwamnatin burtaniya a shekara ta 1919 don matasa. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na don matasa shiri ne dai wanda muke gabatar muku da matsaloli da kuma kalubale da ke gaban samari da matasa har yanzu dai muna kan magana ne akan matsalar tsaro da tashe-tashen hankula a najeriya da kuma yadda suka shafi rayuwar yau da kullum ta matasa mun ji ta bakin hamza ibrahim wanda malami ne akan halayyar dan adam a cikin bayanin da muka bude dangane da dalilan da suke ingiza matasan shiga cikin tashe-tashen hankula daga cikin bayanan da ya yi wa shirin namu ya ambaci rashin aikin yi da kuma aƙida a matsayin wasu daga cikin dalilan da suke yi wa matasan jagora domin ɗaukar doka a hannunsu. su arewacin najeriya ya yi ishara da tashe-tashen hankula da cewa suna da alaka ne mafi yawancinsu da aƙida da kuma rashin aikin yi a lokaci guda yayin da a kudancin ƙasar kamar yankin niger delta tashe-tashen hankula waɗanda matasan suka shiga cikinsu suke da alaƙa da rashin aikin yi to a yau ci gaban shirin namu zai mai da hankali ne akan samo jawaban waɗannan matsaloli daga bakin malam hamza ibrahim da fatan za a kasance tare da mu domin a ji shirin kamar yadda zai gudana. kashe kowa ya Kowace matsala ake son magance ta dole ne a samo ɗabi'arta da fahimtar wannan ɗabi'ar ta. akan haka ne shirin namu ya tambayi malam hamza ibrahim domin ya yi mana bayani akan yadda za a iya gano cewa ko wani tashin hankali da matasa suke iya fadawa a cikinsa yana da alaka ne da aƙida sannan kuma ya za a magance ta ga jawabin da ya yi mana ɓangaren kuma a aƙida ɗin da ake magana shine ya kamata ya zauto cewa gwamnati tana da wani kamar tsari wanda shi wannan tsarin ya kula da addinin da mutane ke wato gwamnati in ka kalli gwamnatin najeriya za a ga ita ba ta damu da addini din ba sabon mutane addini ya zama hannun mutane kawai su wannan kuma addini shine gaba ɗayan rayuwa ko addini na musulunci ko addini na kiristanci za ga shine gaba ɗayan rayuwa shine abin da mutumin mutum zai iya yadda a kashe shi dan shi zai iya ta a kashe shi dan addini to kaga ya kamata ya zama to cewa maimakon abin mu al'umma shi wannan addini da ya kamata gwamnati ta sa hannu ta rinka kula da yadda ake gudanar da yanayin addini din nan kaga idan ina gani idan aka yi haka za a iya taimaka wa matasa a ceto rayuwarsu kuma za mu iya samun zaman lahiya da ci gaba a ƙasar nan. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Mu ƙara da himma mu ilimi kar mu sa kasala. To bayan da muka ji wannan jawabi mun kuma wato karkata zuwa wani batu wanda shine rashin aikin yi kuma yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake danganta su da tashe-tashen hankula da matasa kan fada ciki wannan matsalar ta rashin aikin yi ce take sa matasa da dama yin hijira daga karkara zuwa birane kamar yadda wani rahoto ya nuna cewa nan da wasu shekaru kaɗan masu zuwa mafi yawancin samari da matasa a nahiyar afirka za su bar karkara su tare a birane inda ko shakka babu za su fuskanci sabuwar rayuwa mai cike da sarƙaƙiya wanda hakan kan iya jefa su fadawa cikin wani abu daban sabanin abin da suka zo nema malam hamza ibrahim ya bayyana ta wato ya bayyana tashi mahanga akan wannan da yadda za a warware ta ta bangaren kuma rashin aikin yi din da ake magana shi ne ya kamata ya zamanto cewa gwamnati ta kula da su matasan nan wa su ne kashin bayan al'ummar nan saboda idan ka kalla su ne duk al'ummar da ke rayuwa bisa doron kasa za a ga da ci gaban al'umman nan gaba ɗaya yana ya damfara ne gaba ɗaya bisa kawaɗin matasanta wato idan matasan suka zama na kirki to al'umma za ta zama ta kirki idan ba zama na kirki ba al'umma ba za ta zama ta kirki ba to kuma matasa ba za su zama na kirki ba har sai idan ita gwamnatin ta ɗora su bisa abu na kirki wato gwamnatin ta samun musu ta wadatar musu ga aikace aikace ayyukan yi ba dole ya zama cewa ba wai aiki da gwamnati ya zamanto cewa an yi an yi an samar da wani yanayi wanda zai iya baka dama ka iya neman ma kanka abin yi cikin sauki ko da ba aikin gwamnati ba wato kamar yanayi yanzu misali a ce an samu ci gaba an samu improvement na harkar wutar lantarki wanda matashi zai iya amfani da wannan ya ya samun ma kanshi wato aikin ya samun ma kanshi da kanshi aikin ko kuma a inganta harkar noma wanda za a iya samun matasan da ke hitowa in ka kalla za ga matasan da ke hitowa daga cikin ƙauyuka suna shigowa birane wurin aiki yi kusan suna neman silinka matasan da ke cikin birane saboda akwai kididdiga da ta nuna cewa nan da kusan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar kusan eh, eh, eh, ɗaya da rabi matasa na afirka duk za su dawo cikin garuruwan za su dawo cikin birane to kaga irin wannan abun ba wani abu ne bai jaza shi saboda kasantuwar zaman ƙauyen babu wani abun yi kuma ba wani abu na social amenities wato abubuwan more rayuwa wanda kuma ko duniya ta zama ƴan karama wanda inda eh, ta nuna cewa kowa ya san me yake so to idan haka ya kamata gwamnati ta koma baya wato ta inganta rayuwar mutane na karkara ta zo ta inganta rayuwar mutane na birane Za ka inganta rayuwar mutane na karkara za a ga cewa ingancin rayuwar mutane na birni din ma zai samu. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Mu ƙara ba da himma mu ilimi kar mu sa kasala Sau da yawa mahukunta a cikin ƙasashe masu tasowa suna mai da hankali ne wajen amfani da ƙarfi kaɗai domin magance matsalolin tsaro da matasa kan faɗa ciki. ko da kuwa waɗannan matsalolin sa da tushe ne daga cikin tsarin zamantakewa ba kasafai mahukunta suke mai da hankali wajen tuntuɓar ƙwararru domin su ba da shawarin da suka dace yadda za a magance waɗannan matsalolin ba wanda hakan yakan ƙare da ci gaba da tashe-tashen hankula maimakon samun mafita ga abin da malam hamza ibrahim yake faɗa akan wannan matsala da irin wannan mataki da mahukunta kan ɗauka a lokuta da dama a cikin ƙasashe masu tasowa. Wato amfani da mataki na ƙarfi ma ba zai iya kawo ƙarshen wayannan abubuwan da ake yi ba. Wato abin da babban abin da ya kamata ita gwamnatin nan da shi ne ta iya yanzu tun da abin da ya faru yanzu ta iya gane waɗannan wato mutanen da ke da irin wannan abu bayan sun gane su sannan kuma su ba su dama cewa su zo a zanna wato a zanna da su na in the sense na na tunanin cewa ne abin da suke so kuma ne abin da ba su to sai ya zama to cewa saboda ai idan ka kalla zai wahala idan dai ba dan dai an maka laifi babba ba mutum da karin kanshi ya tashi ya yaƙi ƙasar shi da karin kanshi to kaga kenan a kowane abu da ita ƙasar ce mashi na laifi wanda ya sanya yake ya ƙasa to wannan abun ya kamata ya zama cewa an zanna da shi an samu maslaha an tattauna domin a gane menene wannan abun amma amfani da kai zai wahala ba zai iya kawo ƙarshe akan wannan al'amarin ba musamman kuma ga mutumin da shi shirye yake dama ai ƙarshen abin da zaka iya mai duniya shine mutuwa shine ƙarshen abin da zaka yi kace ka kashe shi to ko ka ce ko ka kashe shi ko kada Allah za ka kashe shi shi dama yana jin mutuwa a wurin shi Eh, eh, eh, ɗaukaka ne a bisa abin da yake yi da haka ba wani abu ne ba dan ka kashe shi in ma ka kashe shi shi yana jin ya ɗaukaka ne wanda ma baka kashe din ba yana raye yana fatan da ma shi ma Allah zai sanya ya irin wannan mutuwa to kaga idan ka kalli irin wannan yanayin da wannan tunanin da kuma wannan yardar da ke cikin ran mutum to kaga kai amfani da ƙarfi soja ko kai amfani da ƙarfi na mulki kaga ba zai ma amfani ba saboda ba da kashe wannan wannan ma zai so ina ganin ni dai abin da nake gani ya fi da ya fi cancanta shine zaman to cewa an zanna da matasan nan an gane cewa ne ne hadafin su kuma ina ne ne suka zuka kuma ni na tabbata har ga Allah su ma suna shirye da su bada irin nasu koyon eh, eh, eh, bayan wanda da ƙarshe za a iya cimma matsala a tabbatar da cewa an biya bukatunsu sannan kuma ita kuma gwamnati ta kula da nata bukatun shi kuma sun kula sun ka bukatun su sannan su kuma an kula da bukatun. Shaye-shaye ba wayewa ba ne da yana cutarwa. Shaye-shaye ba wayewa ba ne da yana cutarwa. To ma saurare a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu da fatan an amfana da abubuwan da aka saurara kawai zuwa yanzu. za kuma mu ci gaba da wannan shirin watakila ɗauke da wani sabon jigo a nan gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wani ya riga da wando kuma hula ga zane kuma mai kyau nan gane hawa ga moto in yake in ko da kai ga ganshi sai ka ce wani mai arziki ne ya ka san nan cikin zuciyarsa ko bi adam mai wuyan gane hali Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan mu da warhaka. da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu sauraro. To yau Juma'atu babbar rana, rana ce da muke ware wani maudu'i domin jin ta bakin ku. To kamar yadda ake shi, matsalar tsadar rayuwa matsala ce da yanzu haka take addabar al'umma a kasashen duniya da dama. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da gwamnatoci na alakanta wannan da yakin rashi da kuma Ukraine wanda haifar da matsala ta ƙarancin abinci. yayin da ɗaya ɓangaren wasu ƙungiyoyin ke alakanta hakan da canjin yanayi da dai wasu matsaloli da ba a rasa ba to koya wannan matsalar take a yankunan ku me hukumomi ke yi domin shafe muku hawaye game da wannan matsala ta tsadar rayuwa waɗannan su ne tambayoyin da muke son shin ta bakin ku malami na farko bari mu ji daga gare ka Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Ni ne Sagir Isaka wanda ke da magaram a Jamhuriyar Nijar. To hakika wannan maudu'i da aka sa maudu'i ne da ya zo akan kari saboda al'amarin tsadar abubuwan rayuwa yanzu a kasashen mu musamman ma na Nijar gaskiya abin ya haɓaka abin da sai dai a ce Allah dai tabbatar mana da alheri. To kuma dangane da wai mi gwamnatin mu take yi ko kuma gwamnatoci suke yi akan haka ina mai tabbatar muku mu dai a nan bangaren mu na Jamhuriyar Nijar gaskiya babu wani abu da gwamnati take yi ni ma sai dai in ce muku ma dai ƙara assasa abin dai me yasa na faɗi haka saboda ana cikin wannan tsawwala ta rashin arha abubuwa kuma gwamnati ta ƙara ma man fetur na gazuwar kuɗi wanda kun san sare a yanda man fetur yake da tasiri wajen tabbatar da ragi ko kuma ƙaruwar tsada abinci saboda haka mun gwamnati mu lokacin da ake wannan abun maimakon ta abin da ta wannan ma sai ma ta ƙara assasa abin haka zance saboda haka assalamu alaikum sagiri isaka daga damagaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum rajin jamhuriyar musulunci ta Iran Suna na gwani lawan Ali da zan tsokaci dangane da maudu'in da kuka bayar na hauhawan kayan masarufi a kasashenmu na duniya ko in ce kasashenmu na Afirka gaskiya ana fuskantar kalubale dangane da tashin kayan masarufi da yake ba kakauci kuma lalle hukumomi gaskiya ba sa wani katabus akan garin cewa talaka ya samu salama ina cin abinci cikin koshin lafiya ko kuma ce ina cin abinci sau uku a rana gaskiya a gwamnatocinmu ba sa haka sai dai muna kira gare su da su taimaka su bullo mana da hanyoyin da za mu ci abinci sau uku a rana cikin salama a domin gaskiya yanzu mafiya yawanci masu gida a sai a hankali domin masu gida yanzu mata sai haƙuri ake sannan kuma su kansu mazan ba su samu yadda suke so ba yara duk za ka ga gashi nan sai a hankali muna addu'ar allah dai ya kawo mana canji shugabanni na gari sannan kuma allah Allah ya kawo mana sauƙin rayuwar nan da muke fama da ita. Suna na gwani lawan Ali game da fatan za ku tashi lafiya. Salamu alaikum wa rahmatullah sashin Hausa na radio Musulunci ta Iran mai albarka mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bayan dama zan tofa albarkacin bakina hakika matsalar tsadar rayuwa da take jan hankalin kasashen duniya wannan haka ne hakika kwarai da gaske domin kuwa musamman a nan kasa ta jamhuriyar Niger da ma jiha ta jihar da magaram da magarin da muke garin ba da raka gaskiya matsalar tsadar rayuwa sai dai mu ce Allah ya kawo saukin ta mu muna kira ga shugaban kasa da ya duba wannan al'amari da idan basira domin ya ga ya iya kokarin sa ya iya kokarin sa domin ya ga ya kyautata wa al'ummar da ke kasar gabaki daya kuma muna fata Allah ya kawo sauki wannan lamarin da ke damun al'ummar eh, Afirka gabaki daya da ma duniya baki daya na tsadar rayuwa mai magana Yakuba mai aski badaraka a jihar da magaran Jamhuriyar Niger ku tashi lafiya assalamu alaikum gidan rediyo ta shiram jamhuriyar musulunci suna na comrade ibrahim lara gabta karamar hukumar kiri kasan majahar jigawa a tarayyar najeriya halin yanzu ina birnin port to alhamdulillah yau kun ba mu maudu'i akan yanayin da ake fama da tsadar rayuwa a duniya baki daya to hakika a najeriya ma ana fama da wannan tsadar rayuwar to mu uwa uba ma a najeriya bangaren arewacin najeriya ma'anar rahin tsaro shine fi addabar al'umma saboda za ka ga musamman masu garkuwa da mutane sun hana mutane zaman lafiya ba za a je gonakai a noma ba kasuwanci du da harkokin yau da kullum a yankin mai arewacin najeriya gaskiya sai a hankali kuma shi shugaban kasa dan yankin mai to ya kamata shugaban kasa ya dauki mataki domin ya ga ya kawo karshen wannan garkuwa da mutane da kashe mutane da ake ba gaira ba dalili a na arewacin Najeriya. Da fatan za ku tashi lafiya BOH sunana Comrade Ibrahim Lara Gafta karamar hukumar Kire Kasan Jihar Jigawa tarayyar Najeriya. A halin yanzu ina birnin Port Harcourt. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka sunana Lawa Alhaji Abbali daga Agadar Jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau akan tsadar rayuwa da ake fama da shi a kasashenmu na Afirka da ma sassan duniya daban-daban. To lalle wannan tsadar rayuwar da ake fama da shi talaka tana ji a jiki saboda abun duk akan talaka yake karewa. 'yan kasuwa da gwamnati ta musu ƙari kaɗan su ma ce za su ƙara kaya to kaga ga talaka abun ke ƙarewa don haka yana da kyau a yi matakin da za a kama talaka sauki a cikin wannan lamari duk abin da ka sani ya ƙara kuɗi dangin abinci dangin sutura da dai sauransu to in aka tambayi masana suna cewa yakin ukraine amma ko da yakin na ukraine ya zo gaskiya dama abubuwa da sun hau eh, musamman a ranar mu a gadas da yake kayayyakin aljihu suna shigo muna za ka ga kullum suna shigowa amma bai hana a tsada ba duk abin da ka sani na shika uku yanzu ya kai shika biyar ubangiji allah ya kawo mana sauki lawa alhaji abbali a gadar nijar Assalamu alaikum giran rediyon jamhuriyar musulunci na Iran muna jin daɗin kasancewa tare da ku a bisa damu da kuke ba mu muke faɗin ra'ayoyinmu a yau kuma zan ɗan yi tsokaci a kan wannan maudu'in da kuka bayar na kan matsalar tsadar rayuwa gaskiya matsalar tsadar rayuwa kamar ma mu da muke cikin Najeriya abun ma kamar sai na ga cewa ya fi kowace ƙasa muni ma domin mu abin da ke damun mu a ƙasar Najeriya ga tsadar kayayyaki da abin da za ka siye sai ya linka kuma sannan sannan shi ainihin kamfanonin kuma suna rage mashi inganci ba kamar yadda yake da ba inda a ce idan ka sai abu kana sayan shi naira ɗari idan ka sai shi ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin a ce to ingancin shi ya fi naira ɗarin mahimmanci to kaga za ka ga cewa abin da sauki to amma sai ka ji abu ya ƙara tsada sannan kuma wajen an rage mashi inganci sannan idan muka dawo wajen tattalin arziki kuma sai in ga cewa najeriya ita ce kuma baya a ƙasashen duniya ga baki ɗaya kamar duk da dai da cewa an ce najeriya tana karfin arziki to gaskiya yanzu a tattalin arziki muna baya sosai da wanda muke fata ubangiji Allah ba mu zama lafiya kuma ya kawo mana sauyi a cikin kasar mu ta Najeriya ni ne mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara Gusau Local Government Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke jin ta bakin ku game da matsalar tsadar rayuwa da yanzu haka al'umma da dama ke kokawa da ita a kasashe daban-daban na duniya. Malami na gaba, bismillah. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini Satar kasuwar kwalliya da magaram. Na shigo shirin ne domin na tsoma na dangane da wannan maudu'i na batun tsadar rayuwa. To a yanzu gaskiya maganar tsadar rayuwa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin a yanzu abin ya zama ruwan dare gama duniya ba wai Nijar ko Najeriya ba duk duniya ne yanzu tashe-tashen farashin kayan abinci kayan masarufi. yana kiran da zan yi shi ne ga al'ummar musulmin duniya ga baki mu ya kamata a ce yanzu mu koma ga Allah abinda nake nufi a koma ga Allah a kauce wa sabawa Allah a rage yawan zunubai saboda yanzu duniyar nan babu abin da ba a aikatawa na saban Allah abubuwa ga sanan barkatai na wanda za a saba Allah shi kuma idan muka kauce daga kan tafarkin Allah da manzansa to za mu shiga cikin jarrabawar ubangiji kala kala assalamu alaikum radio tehran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas Resi na kulabar ra'ayin su ce da take su jamhuriyar Nijar muna jinjina muku game da irin wannan dama da kuke ba mu muna godiya sosai Allah ya bar mu tare da ku da ma'aikatan ku na da zan bayyana a yau game da furashi na abinci da na ji gwamnati ta sassauta shi a garin Maradi a jamhuriyar Nijar to wannan abubuwa gaskiya muna jin daɗin su musamman na shi gwamnan jiha na Maradi ya hutu yana bayani game da kuma su sun kansu talaka suna faɗi kan a yanda suke sayan tiya hatsi ko dawa an rage musu to kaga wannan abu ne mai kyau wanda dama haka nan muka san sauran shugabanninmu na Nijar suna yi kenan shi talaka ba abun da yake so ka a bashi kyauta amma a rage mishi bisa kan rayuwa a kawo mishi wani sauki kuma muna ƙara kira ga masu hannu da shuni a cikin wannan ƙasa tamu su ci gaba da irin haka kaso abinci daga can a kama 'yan ƙasa talaka a rage musu farashi ga a ba su kyauta ma a rage musu su bisa kan yanda suke siyan shi a cikin ƙasa kenan kun ga wannan wani alheri ne kuma shine ci gaba eh wannan damana da muke samu Allah ya mata albarka Allah ya ba manoman mu ci maka mai albarka daga mai sauraron ku Ilyas da ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji daga unguwar Sabon Gari da Magaram ta Jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama zan yi tsokaci kan wannan maudu'i na yau da aka dora to A a maganar tsada rayuwa a jamhuriyar mu ta Nijar sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da an waye gari kusan komi ya gagari talaka komi ya gagari talaka saboda babu wani abin da za ka kasuwa ka saye shi face sai an ce ma ya ƙara kuɗi kaddara ko ne kenan mu a jamhuriyar mu ta Nijar gaskiya talaka yana ɗanɗana kuɗin shi na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji Omar daga sabon gari da magaram jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum radio Hausa ta Tehran mai magana shi ta tare daga nan a gadar jamhuriyar Nijar. Muna godiya dangance da dama da kuke bamu muna tufa albarkacin bakin mu bisa kan abubuwan da suke wakana cikin fadin duniya baki da ina so in yi tsokaci dangance da wanga tsadar rayuwa da ake fuskanta musamman nan cikin kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya. To tsadar rayuwa dai ya zamanto duniya ce baki daya ruwan dare game duniya. Sai mu fata abin da ya guda ne ya rage mu musamman talakawa. Addu'a za mu yi ta yi Ubangiji Allah ya raba mu da wannan yanayi yanayin da ake ciki na tsadar rayuwa ubangiji wannan addu'a ita take makamin ita kaɗai ta rage mana duba da cewa yanzu ko wani mai kuɗi wanda yake mai hali ko ma shugaba shi ba zai iya gane ana cikin tsadar rayuwa ba dami ba zai gane ba saboda shi kullum cikin jin daɗi yake cikin wadata yake bai iya gane ko ana tsadar rayuwa ko ba a domin abin da zai ka sayi kai talaka yau abin da mai kuɗi zai sayi a cikin ini daya ya cinye shi kai talaka wallahi kana yin wata kana cin shi Ina ku bai iya gane ko na tsadar rayuwa kuma harkoki na ta zo mishi akai akai ko da lokaci kai kuma talaka kullum neman nake lokaci dan menene ba za ka gane ana tsadar rayuwa ba kenan kai da ka gane ana tsadar rayuwa kai ne ya kamata ka rukufa wurin roƙon Allah Allah ya yi mana wannan lokacin kuma gaskiya shawara guda da ta rage ya kamata a ce mu noma da kiwo a nan kasashen mu na Afirka mu ba su muhimmanci radio biyu Hausa ta yara mai magana shi ta tare daga nan agar jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum radio biyu ta yara ina gaida ku da muku fata alkhairi dangance da damar da kuke ba mu mu tofa albarkacin bakin mu akan abin da ke wakana a cikin fadin duniya yau zai yi magana akan tsadar rayuwa wadda abin ya zama ruwan dare ga duniya saboda tsadar rayuwa yanzu babu wai wannan kasar ko waccan kasar amma ni a matsayina na dan Nijar zan yi magana akan ƙasata ta Nijar saboda gaskiya abin sai dai addu'a ubangiji Allah ka mana karshen wannan tsadar rayuwa Allah ya hudda mu daga cikin wani tsadar rayuwa ƙasata Nijar da dukkanin fadin Afirka muna fatan ubangiji Allah ya hudda mu daga cikin wani tsadar rayuwa addu'a kaɗai ta ta rage muna jama'a ya kamata mu tashi tsaye mai ta addu'a mu roki Allah ubangiji Allah ka mana sauƙin wannan abu a radio biyu ta Tehran a tashi lafiya suna na Mamman Shafi'u wanda aka yi sani da Tupac mai wata shugaba na fada himma matasa a nan garin Agadez jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashin Hausa na BOH Tehran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Niger na kira ku daga nan madatai da magaram to gaskiya zan yi tsokaci ne akan maro da ka ba da hakika tsadar kayayyakin masarufi hakika mu dai nan jamhuriyar Niger musamman ma gari na da magaran abin yana damun mu komai idan ka taba ya yi tsada komai ka taba ya yi tsada amma kuma hakika kuma gashi ana fama da matsalar karancin kuɗaɗe da ma harkokin tattalin arziki kullum abin kara gaba yake yi fatan mu dai shine Allah ka mu warwara kuma Allah ba mu damuna mai albarka kuma cije-cijen damuna Allah kiyaye mana kuma Allah ba mu zaman lafiya nagode sashin Hausa na BOS Tehran mai magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madatte ku tashi lahan to marilla da kuma hakan ne muka kawo karshen shirin na yau to marilla da kuma hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata ranar juma'a idan Allah ya saki haɗa mu inda kuma za a ji mu ɗauke da wani sabon maudu'in kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya.